wallahi soyi husna ce ciki na mata rikirkita zuciya yanzu kuma ai haka ce mu me race a cikin zuciyarka aka mai da na gaya maka ne halin zuciya ta ne haka ba ta tsaya guri da yau in tana son wannan abu gobe za ka yi ta canza ganganci kenan wai haihuwa da damuna wai ga miki ana tausayin ɗa namiji ai namiji da kika ganshi mutanen nan namu maza ko kaɗan ko mulkalin zarratin ba sa tausaya wa mace saboda haka ba abin da ya min zafi da in ji tausayin ɗan namiji ba abin da ya mai zafi da ke babban burinsa ya auro ki ya kawo ki gida duk ran da ya gaji da ke burinsa ya sake auro wata sabuwa dal ya kawo ya aje ke ko ya tura ki gefe guda ba da abin da ki faɗa don Allah bacci nake so in je in ai wallahi kai da bacci har abada kai da bacci ba har gaba da abada ni so nake in ga gida da tsafta ni ina so in rika jin ko ina yana kai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 watakila mashin da suke ya fi namu yan lele ki ta tunanin shi a ranki shi ya ki ta tunowa me ke faruwa da duniya ka ga hanya an ɗauko mafi sauƙi wacce za a fitar da ke daga cikin damuwa a raba ki da barazanar da take damun ki amma kin ƙya ƙasa ƙasa kin ce ki a'a a bari hanyar da muka ɗauko ba mai bullewa bane kwata-kwata ba da amfani ba shi da kyau na ji malamai suna faɗi cewa duk wanda ya kashe ran mumini guda ɗaya yana da azaba mai raɗi ranar tashin alkiyama kuma sannan zai dawwama a cikin wutar jahannama dawwama ta har abada yayi hannun ta yaya kike so in tashi a ranar lahira da jinin wani a jikina sai ki je idan baki kashe ta ba ita ta kashe ki kai baka tambayi kanka wani lokacin irin ka ji zuciyarka yau tana can ta canja can gurin gobe tana wancan bangaren ikon Allah amarya an iso kenan Allah ya iso wanta Ko zan iya sanin kewa ce ce? Garin gabas yayi nisa ba tafiyar samu ba. mai tallashi ne ke da ba in bai gaggawa ba. mun zo ne mu tabbatar muku da cewa lallai dai inda kika yi muna biyu da ki kin ci sa'a kin kubuta daga hannunmu kin dawo gida amma ina so ki sani idan kika kuskura kika faɗa abin da a wani tsini ya faɗa miki to wallahi zan dawo sai na zo na miki abin da za a ɗauke ki a baiwa ƙasa ajiyar ki. To to to to wallahi tallahi ba zan faɗa ba ba wanda zan faɗawa. To ki faɗa ɗin mamana. Sannan idan polis sun tambaye ki. Cewa su waye suka yi garkuwa da ke to kar ki danganta shi da kowa. Ki danganta shi da wannan ɗan ƙauyen. To to baba to baba insha zan faɗa musu zan faɗa musu. sa'an nan idan kika dare mu kika kuskura kika fallasa wannan sirrin namu ko kuma wannan matar ta kusa ki to ki sani zan dawo in kashe ki sa'an nan zan koma in kashe uwarki sa'an nan zan kashe ubanki da yake hannunmu sannan in dawo kanki da duk wani shege da yake tattare tare da ki to ba zan faɗa ba wallahi sannan daga ƙarshe ina so wannan maganar ta zama sirri a tsakaninmu daga ke har wannan matar sa'annan kake kuskure ki furta ma duk wani jami'in tsaro ko ke baki ji bane sani dana eh, sannu ba mai nawani lafiya lau ba gajiya dan Allah ina tambaya ne. to Allah ya sa na sani na zo neman dana ne musu bahu za ka gan shi dai shi ba mai kiba ba shi kuma dai ba ramamme ba wani ɗan dogo haka baki sunan shi musu bahu to hajiya bata yi mm, ba bata yi ba budurwar shi ce da zai aura ta gudu ta zo birni shine ya biyo bayanta to hajiya shi ma babba ne ana ɗauka ƙaramin yaro ne a'a zai kai shekara fa wurin talatin da uku ja gaskiya maganan gaskiya neman mutum a irin babban birni irin wannan ajiya in dai ba hoton shi ke da shi ba gaskiya wahala ne saboda tsakanin da Allah gaskiya kin ga kin ga ko anan wanda zaki ga suna wucewa masu kiba dogo suna da yawa amma gaskiya in dai ba hoton shi ke da shi ba gaskiya a shawarci gaskiya kawai ci koma domin wallahi wahala zaki sha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina zan ga musu ba zan gan shi na gode na gode an faisal ina wuni ya kake lafiya kalau ya al'amura alhamdulillah to madalla ai na je gidanka na samu na sallama aka ce baka nan wai ka tafi ko ba a gidan zaka kwana ba to to ka san idan kayana suka zo na kan zuwa a bisa al'ada in kwana inda ake sauke kaya saboda mu ji daɗin lissafi mu da abokanan ma'amala ya ake ciki eh to lafiya dai ba lafiya ba wato Ah, maganar gaskiya shine kai ba mutumin da zan ga ma boyi ba bane gaskiya ne gidana ne na saka a kasuwa gidanka kwarai faisal kai ko me yasa ka zaka iya rabuwa da kadara irin wannan ba kadara a wannan lokaci haka lokaci da wato abubuwan ne wani iri ka dai san halin rayuwar da ake ciki yanzu jarin ne ba daɗi sai nake ganin idan na sayar da gidan zan yi abin da ya kamata ko ƙarami ne in siya in yi sosai in ji basuwaran a cikin harkokina. na ka san ita rayuwar idan kana da kadara taka wani lokacin sai ka ga kwara ka rabu da ita domin ka biya bukatun da za su fiye ma alkhairi a rayuwa wannan haka yake wannan haka yake faisal tun bayan rasuwar mahaifiyarka ina son in taimake ka to amma allah bai ba amma to an yi wa gidan farashi kuwa eh akwai dai mutum biyu da suka zo sun yi wa gida kuɗi eh. na farko sun taya shi miliyan hudu da dubu ɗari takwas mhm. na biyun kuma san mishi kuɗi ina ga miliyan biyar ne dubu ɗari hudu to wani lokacin akwai son banza irin mutanen nan namu to amma abin da zai faru shine ina tunanin bara in na je gida zan kira dillali na sai su su duba sai a wa gidan kuɗi na gaskiya sai a zo a samu sai a sallame ka babu damuwa faisal Allah ya rufa asiri Allah ya rufa asiri to zan karasa to nagode babu damuwa Allah ya rufa asiri yawwa yawwa Assalamu alaikum. Hajiya, lafiya yaya daga gani na kawai zaki fara kuka? Hajiya me faru? Lafiya. Ina kausar? Tana ɗaki. assalamu alaikum kausa wai me ke faruwa ne yanzu na ga hajiya ina ta mata magana ta kasa magana ba ta ce min komai ba ke kuma yadda na ganki yau har gwama majiya gwara majiya akan yau lafiya wallahi ya yi fesin tun da ka tafi ka ban mu jiya hajiya ta kasa yin magana duk abin da za ta faɗa min sai dai ta dinga nunawa da hannu na rasa me yake damunta. ta na gano matsalar insha Allah kuma za mu maganinta menene matsala wato kausar hajiya ne suka haɗu da wani irin malaman tsibbin nan suka yi samu saɓani a kai cacen baki a ƙarshe dai ina kyauta da zaton cewa ya tura mata sihiri ne amma insha Allah Allah zai maganin abu dpo kuma ya kira ni ya ce na son ya ganki saboda yana so ya tsanci wasu bayanai a wurinki ya dai wato hajiya na fahimci yadda matsalar take kuma insha Allah za a kokari a yi maganinta amma ban sani ba ko za ki iya min kwatancen wurin malamin ai ta ya zan gane wannan kwatancen a kan hanya ne haka to to yanzu dai akwai dan uzurin dama da nake so zamu je mu maza mu gama da shi zamu je in mun dawo insha Allah sai mu ga me kamata ya kan gaban Allah yadda eh, sai mun dawo mu je mahaifinki tunda abin naki ya wuce gona da iri Allah ba zan koma ƙauye ba ki dube ni fa nayi kama da ƙauyawa ne Allah ba zan koma wannan ƙauyen ba ni kaina ba nisa da ke nake so in yi ba amma ba zan iya zama ina cikin zamana da mutunci na kina ɗauko min rigima da na 'yan sanda ba karo na biyu kenan ba dan Allah ya sa mijin matan nan yana da kirki ba ya kashe rigimar nan ya ce zai biya ina zan nemo naira dubu talatin kuɗin leshi fadila to amma ai mama ai ba laifi na bane ai laifin telan ne wa ya ce ba ni kayan rigimammu ai ba haka muka yi da shi ba wa san irin daɗin bakin da kika mishi tunda aikin ki kenan aro kayan kwalliya a makota zuwa bikin ko da baki san amarya da ango ba aran kin mota to fi sabilillahi mama a wannan zamanin waye zai zauna kan shi ya kulle tsakani da Allah haba mama kowa fa fakijin din nan fa a rayuwa fa shi yake yi ba shikenan kuma ni sai in zauna kaina ya kulle ai ko zaki je ki fakijin din a ƙauye tunda can zan maida ki wallahi ni kuma na ce sai kin koma za ki je ki tattaro kayan ki ko kuwa Allah ba zan koma ƙauye ba mama Allah kuwa ye eh, za ki je ki tattara ko malama Kausar ina so ki faɗa mana duk abin da ya faru tun daga barin ki gida har zuwa dawowan ki gida ni ma ban san me ya faru ba kamar ya ke biki san abin da ya faru ba ban sani ba hankalinki ne ya gushe ko ko wani abu aka baki ka sha da baki sani ba eh kausar sa idan ki cikin nawa nan ba wajen wasa bane ya kamata ki dawo hayyacin ki faɗa mana duk abin da ya faru ki faɗa mana gaskiya ni ma ban san waɗanda suka sace ni ba na fito daga gidan siya yaya fesal naga an sa ni a cikin mota daga na ban sake tuna komai ba sai waye gari ne na ganna a gidan su musu bahu idan na fahimce ki kenan musbahu ne ya san menene ainihin abin da ya same ki eh shine kuma kuma ina zargin ma kamar shine ya sace ne ya kai ni gidansu ya ajiye mhm. Eh, eh, okay money money eh, shigo min da musbahu yanzu nan ne yanzu yanzu nan yes alaikum salam ka musbahu na'am tun jiya kana ta ce mana baka san duk abin da ya faru ba akan kausar wallahi ranke kausar dan girman Allah ki faɗa musu gaskiya da lokacin da na tsince ki da irin taimakon da muke miki ne da iyayena kausar ki gaya musu gaskiya ni fa ba taimako na kai ba ni sace ni kai ka kai ni gidanku eh kausar kausar abin da ki sa kamar da shi nan ki tuna ba kausar musbahu da ya tsinke ki da inna muka taimaka miki kausar dan Allah ki ga musu gaskiya kin ji kausar Sergeant! Take him to the Come on, you ji tsoron Allah. Kausar, kin tabbatar da abin da kika faɗa mana gaskiya ne? Na tabbatar da abin da na faɗa muku gaskiya ne. Ke, kin san magana zarar bono ce ki faɗi gaskiya kin tabbatar da abun da ke faɗi gaskiya ne gaskiya na faɗa muku wannan magana za ta zama shaida a gare ki a gaban kotu hmm? good amma ranka ya daɗe ina da shakku akan yariyan nan kausa domin ina tunanin abin da take faɗa ba gaskiya ba ne ko kai ni kaina gaskiya ban yarda da maganganunta ba saboda wato maganganunta akwai tsoro a ciki da kuma rashin kwanciyar hankali ko gane inda aka dosa saboda haka abin da ke so da ke ina so ke kanki ke zurfafa bincikenki a kai kin gane domin kar mu zo mu yi takun saƙa da binciken da muke yi insha Allah zan yi ta a hankali da hikima na lallaba ta yawwa har sai na ta abin da ke cikin bakinta exactly exactly thank you sir please do so as you said i wish gaskiya ya kamata in wa kaina faɗa babu inda ban je ba amma ban ga wannan yaron ba ina ganin ma haƙƙin malam ne ni ke ta shan wahala tunda ba a san ransa na fito ba kuma gashi na bar shi a gida babu lafiya ko kaɗan kuma gashi na zo birni kwana da kwanaki ina ta zirga-zirga amma ban ga inda yaron nan yake ba har yanzu gaskiya ya kamata in koma gida don ba zan iya ba tunda ba ganin shi zan yi ba gashi birni ba kaman kakkara ba mutane da yawa ma in na tambaye su ko saurara ta ba sa yi ah, Alhaji. Ma'am Faisal. launi Kana lafiya? Lafiya kalau. Ya al'amura. An zo lafiya? Lafiya lau. To madalla. Lafiya kalau. wato faisal na yi kokari na tura dalilai na sun je sun yi wurin nan kuɗi na gaskiya kuma sun mai kima zai kai naira miliyan 6,800 wallahi alhaji ni ba ma ɗauka gidan zai daraja haka ba a to ai ka san haka abin yake kuma wato na gaya musu su ciniki na gaskiya ba cuta ba cutarwa saboda abu ne na gida saboda kamar faisal kamar yadda nema alkawari sai in baka miliyan bakwai kenan gaskiya na gode sosai wallahi kuma alhaji ban taba haduwa da mutumin kirki irin ka ba mahaifin faisal ai ba zan manta da abin da mahaifin kai mun bayan mun wani alkhairi a baya wanda in na tuna shi ba zan iya kin saka maka da alkhairi ba in karka damu to don haka abin da zai faru kai kokari ka je ka dauko takaddun sai mu nemi ko da makwabta ne su zama mana shaida sai in tura ma ka tura mun details na account ɗinka. to alhamdulillah bari in mazan je in hada takaddun ma yanzu sai in fito da su nagode Fadila ke fa nake jira ina jakar kuma au ai duk fushin da zaki yau sai na mai da ke ƙauyen sadaka can gurin dangin mahaifinki ki je ki rashin mutuncin a can wallahi ba zan zauna ba mamu kuma ko kin kai ni sai na dawo me dan Allah ai kawai shi ya dace da ke ki je ki rashin mutuncin ki san zaki samu wanda ya fi ki wauta zan koma ba wallahi mamu dan Allah kawai ki je ki dauko da kamu tafi ce kawai da ke ba nake magana Fadila wallahi soyi husna ta take na mata rikici ta zuciya Dazu kuma ai haka ce mun me race a cikin zuciyarka. Aka mai da na gaya maka ne halin zuciyata ne haka ba ta tsaya wuri ɗaya. Yau in tana son wannan abu gobe za ka yi ta canza. Ganganci kenan wai haihuwa da damina. Wai gaya miki ana tausayin ɗa namiji. Ai namiji da kika ganshi mutanen nan namu maza ko kaɗan ko mulƙalar zarratin ba sa tausaya wa mace. saboda haka ba abin da ya min zafi da in ji tausayin ɗa namiji ba abin da ya mai zafi da ke babban burinsa ya auro ki ya kawo ki gida duk ran da ya gaji da ke burinsa ya sake auro wata sabuwa dal ya kawo ya aje ke ko ya tura ki gefe guda ba da abin da yake faɗa don Allah bacci nake so in je ai ko wallahi kai da bacci har abada kai da bacci ba har gaba da abada ni so nake ga gina da tsafta ni ina so in rika jin ko ina yana kanshi ina so in ga matata da tsafta ni ma in yi tsafta gidana da tsafta ko ina da gajin kanshi a cikin gidana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 mu tabbatar da cewa auren nan bai yi ba Jaminu! Jaminu! Jamilu! Wannan faɗan ƙarshe ne muke yi, su ma suna can suna nasu, Wataƙila ma shirin da suke ya fi namu. Ɗan ki ta tunanin shi, tunanin shi a ranki, shi ya ki ta tunowa. Me ke faruwa da duniya ka? ga hanya an ɗauko mafi sauki wacce za a fitar da ke daga cikin damuwa a raba ki da barazanar da take damun ki amma kin ƙya ƙasa ƙasa kin ce ke a'a a bari hanyar da muka ɗauko ba mai bullewa bane kwata-kwata ba da amfani ba shi da kyau na ji malamai suna faɗi cewa duk wanda ya kashe ran mumini guda ɗaya yana da azaba mai raɗi ranar tashin alkiyama kuma sannan zai dawwama a cikin wutar jahannama dawwama ta har abada Yaya hannun ta yaya kike so in tashi a ran lahira da jinin wani a jikina? Sai ki je idan baki kashe ta ba ita ta kashe ki. Kai baka tambayi kanka wani lokacin irin ka ji zuciyarka yau tana can ta canja can gurin gobe tana wancan bangaren. Ikon Allah, amarya an iso kenan. Allah ya iso wanta. Ko zan iya sanin kewa ce ce?